Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na ilimin physiology a harshen Hausa. Yau ma za mu tattauna akan darasi mai amfani wanda ya kira da cardiovascular system wato ɓangaren zuciya da jijiyoyin da suke haɗe da ita da wanda suke rarrabawa zuwa sauran sashuka na jiki. Kamar yadda muka sani zuciya ana kiranta da famfo na jiki ma'ana ita ce ta ɗauke da wani jini wanda yake tura jini zuwa sauran sassan jiki. Me a ake kiranta da famfo? saboda a cikinta akwai ɗakuna wanda ɗakunan nan guda hudu ne wanda a turanci ake kira da chambers misali akwai chamba ta ɓangaren hagu akwai chamba kuma ta ɓangaren dama wato akwai ɗakuna a ɓangaren hagu akwai kuma ɗakuna a ɓangaren dama ɗakuna biyu ɗakuna biyu a gefe ɗaki na sama da ɗaki na ƙasa ɓangaren hagu ma ɗaki na sama da ɗaki na ƙasa wanda su wannan ɗakunan suna da kofofi guda hudu wanda wannan ƙofa ita take buɗewa domin ta sa jini ya wuce ko kuma jini ya dawo zuciya tana karɓar jini ne daga jikinmu ta ɓangaren dama wato ɓarin zuciya na ɓangaren dama shi ke karɓar jini daga jikinmu wato ta hanyar veins kenan wato jijiyoyi ko kuma hanyar jini wanda suke ɗauke da wato iska da ba a buƙata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 shi za a kira da wannan kofar ake kiranta da aortic valve kamar yadda muka sani eh, zuciya tsoka ce kuma akwai ɗakuna a cikinta hakan yasa duk wata tsoka a cikin jikinmu kamar yadda muka sani a darasinmu na baya cewa suna buƙatar wani caji daga kwakwalwa na nau'in lantarki wanda zai motsa su domin su motsi kamar tsokar da take jikin jikinmu na na wajen motsi misali na hannu da kafafuwa suna buƙatar wannan cajin domin su motsa kuma misali shi kaɗai ne zai motsa kawai misali kana so ka motsa kafa ka guda ɗaya ita kaɗai za ka motsa ko iya cinyarka ko iya ɗan ka na kafa ko na hannu iya shi kawai za ka motsa amma ita zuciya ta sha bamban da wannan irin wa'annan wato tsokokin wanda ita sunanta cardiac muscle domin akwai skeletal muscle akwai smooth muscles da suwaye duk ana su ne da abubuwan da suke suka kunsa ko kuma kusa da wani abu da suke da shi kamar skeletal muscle yana tare da skeleton wato yana tare da kashushuwan shi sa ake kiranta da skeletal muscle wato wanda yake taimaka mana muna motsa kashushuwan mu misali akwai smooth muscles irin na cikin hanji wanda haka suke a shafe suna mammotsa suna matsewa suna talewa haka misali shi za kiran su da smooth muscles amma saboda ita zuciya tsokokinta sun fita daban shi za a kira shi da cardiac muscle saboda su wannan kan misali smooth muscle in za su motsa iya na wani bangare ne daban kawai suke motsawa ko kuma wanda ake so su motsa su motsa idan skeletal muscles ne wato wannan tsokokin da suke jikin Ƙasusuwa, iya wanda ake so ya motsa kamar da nake motsa hannu haka misali iya su ne za su motsa amma ita kuma zuciya idan caji na lantarkin na ya zo mata bazawa yake gaba ɗaya zuciyar saboda kowane ɓangare na zuciya sai ya motsa shi yasa akwai abin da ake kira da ecg wato electrocardiogram wata na'ura ce wata take ɗaukar lantarkin da take shigowa cikin zuciyar mutum sauraka idan aka samu matsala akwai wani waje da lantarki ba ta zuwa ko kuma lantarkin wannan caji na lantarkin yana zuwa fiye da kima to za a samu wannan ecg wannan na'urar ta rekodin wannan abin ta nuna cewa akwai matsala a wannan bangaren Sauraka zuciya dole ne daga sama misali in cajin ya to daga sama zuwa ƙasa dole ne nan ya matse wato ya zaburar da na saman ɗakunan sama kenan wato atrium domin su matsa jini zuwa ɗakunan ƙasa wato ventricles kenan kaga cajin idan ya yi ƙasa su kuma suna cika suna cika lokacin da suka cika sai zuciya ta ba da wannan wato shauki ko za ka iya cewa wani shauki ne na cewa ni fa na cika na ba sai ina so in matse wannan jini da yake cikina sai wannan cajin ya zo wannan ɗakunan na ƙasa sai zuciya nan ta matse saboda haka idan aka samu matsala caji ya zo ta nan barin wato jini zai iya matsewa ya tafi zuwa huhu amma na nan ɓaro kuma wanda zai tafi zuwa sassan jiki akwai wani ɓangare wanda baya aiki sosai wato babban ɗakin baya aiki sai ga jini yana zuwa huhu ana ba shi wato sinadarin oxygen amma in ya dawo ya shigo wannan ɗakin ba iya tura shi zuwa cikin jiki saboda haka jini sai ya dinga komawa cikin huhu sai ga ji an ce mutum ya samu left sided heart failure wato Zuciyar ta gefe ya samu ciwon zuciya na gazawar zuciya ko kuma right side heart failure kuma bangaren dama ya gaza idan jinin kuma ya koma baya kaga koma baya zai taje ta koma baya sai jini ya taru a hanta misali tunda ta hanta yake ake tace shi ya zo sama sai ga mutum ya zo da katon ciki da ciwon hanta ga katon ga hanta ta girma ga kuma ciwon zuciya wannan mun shiga bangaren ilimin pathology wato ilimin cututtuka kenan amma saboda a gane su shi aka yi wannan bayanin abin da ya sa muscles wato tsoka ta zuciya suke matsewa a tare shi ne ko kuma wannan yake zabarar da wannan ɗayan yake zabarar da wannan shine saboda a haɗe suke a haka su tsokoki na skeletal muscle da smooth muscle yanda suke misali zaka iya cewa a jere suke haka wato in caji ya taho iya haka zai tafi wato in anan ake so a zaburar idan caji ya zo ta nan hannun to iya wannan hannun zai tafi to in ya tsaya a nan iya wannan hannun zai motsa amma shi kuma tsokar zuciya akwai wani connection akwai wani haɗi tsakankanin wannan wato a rabanyar tsoka da ta kasanta da ta kasanta wanda suka haɗe suka zama da cardiac muscle din wato tsokar zuciya din akwai wani ɗan haɗi haɗi haka wanda idan caji ya zo ta nan zai zaburar da wannan na kusa da shi idan caji ya zo wannan shi kuma wannan ma zai zaburar da wannan wannan ma zai zaburar da wannan wannan shi aiki da action potential abin da yasa kuma za ga yana faruwa a lokaci mai zai ba da dama zuciya ta bude domin jini ya shiga da kuma matse shi ne kamar yadda in za ku tuna action potential da muka tattauna a darasinmu na baya shi ne. wato motsi na jiki kenan misali za ka iya cewa motsi na tsoka potassium da sodium su suke aiki idan kana so ka motsa hannunka haka kana buƙatar sodium ya fita daga cikin ƙwayoyin halitta wato potassium ya shiga misali sai ka samu ka motsa amma a zuciya idan ɗaya ya fita to kafin ɗayan ya shigo sai a samu kuma sinadarin wato calcium yana aiki a wannan wajen sai ya tsawaita wannan lokacin da zai ba da dama zuciya ta cika da jini ta fita amma duka wani yana faruwa ne a ƙasa da sakan ɗaya to bacin wayan abubuwa da muka ji to menene abubuwa na musamman da wannan tsoka zuciyar take da shi na farko akwai abin da ake cewa redimicity wato bugawa zuciya a daidai misali baya canjawa kaga nan ya buga ya bar nan in dai zuciya da tana da lafiya kalau take a tare take bugawa wato barin damuwa da barin hagu a tare suke bugawa wannan jin na matsewa shi ma wannan na matsewa a tare idan suka bude, jini zai shigo shi ma wannan jini zai shigo idan suka matse jini zai fita wannan ma jini zai fita wanda buga zuciya wanda yake daidai shine a wato ya buga so 72 ko kuma a ce so 60 zuwa so 100 a minti daya wannan shine daidai in ya fi haka shine za a samu a wato ya wuce kima kenan sai kuma abincin zuciya kamar yadda muka sani zuciya tana buƙatar abinci domin ta yi aiki saboda ita ba ta tsayawa duk sanda aka ce zuciya ta tsaya to sai dai mutum mutuwa ya ko kuma ya samu wani irin yanayi da ake cewa ya arrest wato zuciya ta katse da yin aiki sai an mai wani cpr wato an kokarin farfado da shi sai ya dawo ma'ana zuciya dai ba ta daina aiki kullum a cikin tura jini take zuwa sassan jikinmu domin kowane jikinmu ya dogara da ita domin ta bashi wato jini inda mun ce ita ce famfo din da aka ce ka kashe famfo ko ka kashe mita to shikenan sassan jiki kuma ba su samu abin da suke so domin su yi aiki kuma akwai wajaje da misali sun dogara ne da jini mai yawa gaske wanda ya kamata su yi aikin su kamar kamar misali kwakwalwa kamar misali koda ma misali da sauransu to wannan shi yasa zuciya kamar yadda sauran sassan jiki za ga suna buƙatar glucose wato sinadarin siga wanda suke buƙatar wato ƙarfi kamar yadda muka bayani a baya ita zuciya da kitse take amfani da maiko da shi take amfani shi yasa dai sanda maiko yake yana zuwa zuciya domin a ba ta abinci yakan iya makalewa sai ya toshe hanyoyin da jini zai wa zuciya a samu matsala to ita kanta zuciyar ma tana buƙatar jini domin ta yi aiki saboda in dai ba bijini a waje waje mutuwa yake kamar yadda muka gamu ba shi sa ake samun wannan mutuwar barin gefen zuciya na hagu ko na dama misali wato myocardial infarction wato mutuwar wannan tsokata jini saboda jini baya zuwa to ta yaya jini yake zuwa zuciya kamar yadda muka sani idan zuciya ta matsa jini zuwa zuwa sassan jikin mu su je ko ina ya je gabobin da suke motsi da kuma tsokokin da suke motsi da komai ma na jikinmu yana karɓar jini ne idan zuciya ta matse wato ta turo musu jini kenan to amma ita kuma zuciya ta take karɓar jininta ita na kanta akwai wasu ƙananan jijiyoyi da suka zazzagaye zuciya wanda muka nuna hoton zuciya ba su ƙananan jijiyoyi wanda ake ce musu coronary artery ƙananu ne sosai wanda koya suka samu ɗaya ta toshe a cikinsu zai iya ba zuciyar matsala gaba ɗayanta ko in wannan ɓarin na zuciyar zai iya mutuwa wanda wannan jijiyar take bashi wato jini ita kuma tana karɓar jini ne a lokacin da ta ta zama ta ta ta buɗe wato ta tana hutu kenan wato ta gama matsewa ta dawo tana so ta karɓi jini wato diastole kenan systole shine lokacin da ta matse diastole kuma lokacin da take karɓar jini to me yasa haka so idan ta matse jinin ya tafi zuwa wannan katuwar wannan jijiyar wato aorta to sauran jin da ya ragowa shi zai dinga kamar likin kamar tsayayewa ya zage wanda zuwa jijiyoyin da suka zage wannan zuciyar sai ta samu wannan jinin nata wannan shi kenan a abubuwan da suke nan muhimmai wanda ya kamata mu sani akan zuciya sai kuma abubuwan da ba a rasa ba irin su kamar bugun zuciya wani nau'i ne akwai kamar ƙarar zuciya kamar yadda malamai suke nuna mana cewa ƙarar zuciya yana kama haka yake duk duk za a iya samun kuji sannan kuma nau'i hudu ne akwai s1 s2 s3 s4 wanda kowane yana da alaka da wannan ƙofofin da suke buɗewa ko rufewa na shigar jini ko fitar jini na farko shine ko buɗe wato rufewar ƙofofin da jini yake zuwa daga dama kenan zuwa zai shiga wannan babban ɗaki wannan rufe kofofin nan da kuma fitar wannan kofofin nan guda biyu wanda suke suke budewa ko kuma rufewa a lokaci daya shi ke sa a ji wannan sound na farko kuma wannan sautin na farko da ake da S1 S2 kuma lokacin da ginin ya fita wannan rufe kofofin da ake ji wannan rufe kofofin da suke yi na wato aortic valve wato wanda ya fita da zai je cikin jikinmu da kuma pulmonary wanda ya tafi zuwa huhunmu shi ke sa a ji wannan sauti to in kasa a kunnen ka za ka sa abin ji a kunne wato stethoscope za ka ji lubdub lubdub lubdub wato rufewa da budewa kenan rufewa da budewa pap pap kamar da aka bude kofa ka rufe ta sannan kuma akwai abin da yake da S3 wanda a yara ba matsala bane ko a mata masu ciki amma duk wasu wanda ba haka ba matsala ne shine za ka ji ah, wato wani sauti bayan wannan dubdub din kuma yake za ka ji wani sauti ya ƙara zuwa sauti na uku kenan wani yana faruwa ne saboda jini yana shiga cikin wannan manyan dakuna da sauri sai su rufe sai kofin su rufe da sauri fafaf to sai ka ji wato sauti na uku shi kuma sauti na hudun cuta ce duk sanda ka ji sauti na hudu cuta ce wannan sautukan ba kowa ne yake iya ji ba sai wanda ya daɗe na aiki a asibiti ya zama ya ƙwaro shekara da shekaru amma shekara ɗaya shekara biyu ba akwai wanda za su iya shekara ɗaya shekara biyu amma sai ka daɗe ka ƙware kuma ka haɗu da cututtuka mabambanta wanda suke da alaƙa da irin wannan wato sauti sanda za ka iya ganewa amma dai sauti na ɗaya da sauti na biyu shi ne sauti wanda ake ji a na daidai sannan allah ya kai mu a darasu mu za mu zo mu yanku na pathology za ku yi cututtukan na zuciya da kuma ta yaya hawan jini yake da alaƙa da ciwon zuciya da ciwon huhu ya yake da alaƙa da ciwon zuciya tunda kun ji akwai wata alaƙa a tattare da su sannan kuma za mu zo muku magana akan ilimin jijiyoyi da sauransu da wannan kenan game da ilimin physiology bangaren zuciya wanda kamar ba manta ba wannan darasi ne da muke kawo muku saboda ɗaliban da suke karatu a jami'a duka wanda yake da wani tambaya ko ƙarin bayani ko wani gyara zai iya tuntuɓar mu a wannan sashuka na sada zumunta za kuma ku iya bibiyar mu a yanar gizo-gizo wikihausa.com.ng sunana dr yasir aminu ado wiki hausa sai san barka assalamu alaikum warahmatullahi